domin kyau. To ni ne wa shi na

a hewa ne daga bangaren kudu dogo na yanda daga bangaren arewa ni na ga bayan manta ya dauki kasar aka sallama wallahi Allah sallama sa ai sun buga dan jarida kisa biyu kisa biyu biyu ne kisa biyu sallama sa eh Allah da Allah da gaba eh kan dai ba rauni ga ai ma na femi kan dai ba rauni Allah ka san dai shi ya taba zuwa da farkan da aka sun da shi kan dai ba rauni ga dambe ga masa yake kenan ba ko da ba ko an ka sallame shi sai daga femi ana tafasa tai ana lema mai ruwa kuma ma dambe ta ka ba eh shi femi ba na da zuma wallahi kai kafuwa ne illallahu da biyan kamar rauni wai wai wai na gode bai da rana ba ban zani idan Allah ya nuna mun ranar Lahadi yan uwa da abu ma sai godiya ila Allah ya ko wannan kai kai ku dauke shi Thank you. ina faɗa muku yawa suka shaƙa ma sunan da ya shaƙe eh, shaƙo sunan ka ka samu wannan bi ko alamu ne to ga dan ka ka da man ka haka kai kana kulle hannun ka sai mu kyale ga mu ma eh. wanda ba yanka mutu ba to ga dan bala autan kudawa eh? mai na kunta darakali a Allah ya kana tika ata gido gon kana abi kaje da go na ka dogo kayan mana Allah ta mu wata rana mun ga mai da kai da ko bala da ma boya sai a ka ma ne zama bai ya

ina mahabai mai mota ba da yau ba ku yadda ba ni dai ne hona kai mamman ma ko da wuzu ya ga ta ayi kakka wuzu ya mace ban ga sawu ba ko inda da ban bari ya yi kanan damu wai yanda wuzu ta mace mai to idan Allah eh. ta hari ya kalliman inda osu ne ba Kano ya tai ba haba balle ya ce ya ce ya jannan ne osu ya shige yana can dutsen ma wai dutsen ma yake ne to a gare dutsen ma ya koma gidan su dan alale to don ya ga ne na bakin nausi akwai a na bi ba ba yi. ma da bahaushe daga banaga na fesa yana gayyata yan uwa da ya ayi zuwa wajen bikin sa za a gabatar ranar la ilaha illa wallahi sai ka buga subhanallahi wa wani bane wallahi ya ta sai dai yau da za a wallahi kai bari uban na kai ka wani ka la ilaha illallah to ko mi eh wata ya ga ce bai ka ne ga wani ku na ne na kana ɗauran suwa da ɗauran mata ɗan bulau ba ne to ga dambe na an fara kyakkyawan da suna hanyar ya isa mu wa'yan dorewa wallahi to ga dambe na amir sai da gani ko ba mu tambaya ka san giwa giwa ce wallahi to ga dan belle shafar dan sharif na gode mana ga sabai gwari sabban da har ya ai dawo sai da mutai ana kai masa gode ga a hada da aiki dan da ta dana to kai wannan kai amir ya ce bari ya fare ma da gari shafar sharif zimama zimama kai zimama kai duk yan dabban nan gaba ɗaya da suka zo daga Kano da da suke gidan da kowa tuni a kuma kun shiga yan kallo kun sanna ya za a gane cewa yan dabban ku kai ta sauka da ba raka duk ku da ku tube shagon da duk ku tashi har Kano ta sauka wallahi da rara ku tashi gali duk da ku tube jiniyo mara duk ku tube kowa ya ce tube eh, wannan da ba ya tube kowa kai ku kai ku je ku shube abba kowa shube shagon dan mutum yana kula kula mutuna ah, tuwar nan dan ya ce shube wallahi yan dan mutum shagon mura kan mura ba kai kai kai ina muku magana kuna kallo na dan fulani kai wallahi in ba tsara dan ba kai ina ka kunya ka ba me su naka yan dan dan mura ba tun suka gari wallahi sai ina zuwa kai ko ce tube na ce da gwamna ta cika daga tube nuna ubanka da baka da laya ka ji ko ko kai madan ma ya ci gura uba shi shine abokina mai gidan eh, eh eh mai gidan dogo aleka tube to da da ya tube a tura da kulkul a ji a ko ce rigar kai ga gurma da ba bature na gane bature ne ke kashi jama'a ga gurma da ugan layi ga ba da amma daga jihar Kano sagara sagara kana, kanawa amma bature da kulkul da ya zo maraba ya gane a kowane za su bashi kashi yanzu gidan wanka ya yi kashi ma yake ji ina nuna ina nuna ina nuna yawa dogo gargarna a tube dogo gargarna a tube jama'a gaji no garkocin do ya tube kai jama'a garkocin garkocin da ya mutu to

kana da lokacin da zai yi magana sai neman a shafa ya ce a gaya muku ya kallon ma idan Allah ya kai mu gobe yana cikin wannan gida a shafa mu be ka sa a yaran gobe ma akwai masu hankali akwai yin iska wallahi mu dai muna cikin iska a akwai ka ciki tunda in ana magana ba ka bari a gama kaga ka shiga layin sai dai ka dauka na yan iska ba ko biyu a to ka bari a yi magana kai ba wasu ne ba mu magana muke yi na na na yadda za a gyara to wani gyara za ka yi eh ga yaran da za ka yi ai ba zan magana gyara ba duk wani nan ba ya fito wanda bai fito da wani ba matsorci ne jama'a ga in dai ba duri suka zo ci mana ba kowa ya Ah, to ai wani ku yi ai ba tsare da me ko sai ku wancan barawo ne kun je ku taro shi. Ah, ba ga yadda ke ba ta ba za ku mana kofi a ah, wayancan ai ba ka buga mai kare ka buge shi ka sai kana kai sai ka ji wahala ka hon take ya ka su ka su daga fasashi dan bara ban da ba ga bature da kulkul amana nana mai kawo kutuman gora uban da zan wanda abuje ka gaban nana mai kawo gobe wannan tambun naka da ka ci gurasa sai mun sace shi Allah wallahi abba abba abba abba akwai wahala Allah kai mu gobe akwai wahala eh. ta sake ta sake wata kai kwanan ne kai ko ka ɗaura ya je bayan sama daga wannan dabban naku yi wa an dogon kakalla yakin da ya kashe ba na faɗa hama shagon na kan kamar dogon kakalla Aisha, na faɗa hama gode, sama'ila ba shagon mata ba, shagon amata mai ba shagon mata ba, na sama'ila ba.

nuna gari amma wani ne ko shi gari Gal ko aate lo aala. mota na biyu Thank you.